barkanku da zuwa jarumar novel tv ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa da tsarin mun daura shi kada ku manta ku danna like comment da kuma sharing mun gode bismillahir rahim marayi a tare kashi na 24 kai tsaye ya wuce ɗakin sa yayi wanka already yana da kaya a nan ya sauya sun yi masa kyau sosai yana son ya je ya yi mata magana yana jin nauyinta sai dai ajiye mata rubutacciyar takarda da tun dama da ita ya zo kafin ya fice tare da kullewa ta baya bayan ta fito daga wanka ta dawo ɗakin ta a firgici saboda ta san watakila yana ciki cikin sa'a ta samu bayanan ta yi hamdala tare da saurin kintsawa cikin doguwar riga a tamfa mai manyan fulawoyi ita ma ta yi kyau masha Allah daga nan ta zauna jiran fitowarsa saboda tanadi kalaman rashin mutunci Kana ta ƙudurta wa zuciyarta sai dai ya yi mata duk abin da zai yi mata. Tana yi tana kallon agogo har yanzu shiru bai fito ba kamar wacce aka sanya ta ta shiga lungu da sako amma baya nan. Ajiyar zuciya ta sauke tare da fara tunanin na shiga uku idan na samu ciki fa. Tuno hakan da ta yi ne ya sa hawaye suka ci gaba da sauka a fuskarta kamar an buɗe famfo. Abin mamaki wanda ya matukar firgita Lulu, yau ya shigo gidan fuskar sa irwace da fara'a, kai ka ce wanda aka yi wa bishara. Cike da so da kauna ta rungume shi ta baya tana misin kumatunsa. Da alamu yau kana cikin farin ciki saboda na ga har wani smiling kake yi. Sai ya daga ta sama kana ya ce eh kin mance yau ce ranar birthday ɗinki sam ta mance saboda ayyuka da suka sha kanta suna tsaka da magana suka ji ana sarwa a gidan TV matar Shahzad Junaid Khan ta faɗo a daga gidan sama ta mutu tashi ɗaya walwala ta kauce a fuskar lulu zuciyar ta na kuna ta ce hub me yasa muna za ta yi haka me na yi alkawari ni kuma sai na yi bincike akan dalilin da ya sa muna ta kashe kanta shin laifin mijin nata ne ko kuma laifinta alauddin ya dakatar da ita cike da nuna yanayi na bacin rai kafin ya ce babu ruwanki da bincike akan koma me kar ka manta aikin jarida na karanta ka san kuwa babu inda aka yi min shamaki da bincike akai yanab ba zan amince in ga kin fada cikin ukuba ba lulu ta juyar da kanta gefe tare da gyara gashin kanta ta kunce ribom ɗin tana sake ɗaurewa tace ce ka kwantar da hankalinka komai taurin kanka bai fi ƙarfin hukuma ba jaska bana ɗin gwiwa ko da cikin sirri ne gaskiya ba zan iya ba Kura mata idanu ta yi kamar mai son gano wani abu, sai kuma ta kawar da zancen. Bai jira abin da za ta sake cewa ba ya kara waya a kunne, yana waya ƙarya. Murmushi ta yi mai cika da ma'anoni daban-daban, kafin ta miƙe tsaye tana kewaye ɗakin. Ko take tunani oho? Najeriya An biki an yi biki lafiya an watse. karfe 9:40 ya rage iya Na'ima ce ta kaɗai. Cikin rawar kai ta sako daga kan gado. Tana gyara dogon gashin da aka yi mata ƙari da shi. Ƙarewa ko ina kallo take tana murmushi saboda ƙatuwar gidan da kayan sa ya matuƙar girgiza ta. A ranta tana ambata yau yanzu wannan gidan ya zamo mallaki na sai abin da na ga dama zan yi. sai abin da na yi ra'ayi zan ci sannan kuma duk kayan da aka jibga a akwatunan nan duka nawa ne wayyo rayuwar aure akwai daɗi ni na kwashe da dariya san bata damu da rashin shigowarsa ba hasali ma batun tunaninta take yi ba sai dai babbar damuwarta ta ga fuskarsa saboda ba ta yi zaton shine ta gani ta gaggaya masa magana tana tsaka da tunani ta ji karan motarsa a hankali ta taka ta je gurin windo ta leƙa tare da gyara tsayuwa a fili ta ce ina son ganin fuskarsa ne kasancewar haske ya gauraye ko ina yasa ta ci gaba da kallon tafiyarsa yana sanye da shadda da bulu ta sha aiki idanuwansa cikin farin gilashi shi ma yayi masa kyau matuka cikin nutsuwa yake tafiya har ya bace wa ganinta gofar falo ya buɗe ya shigo duk tana jin alamun buɗewa sai ta ji kamar ta je da gudu ta rungume shi ko da yi mata kyau duk da ranar yanzu ba ta gane shi ɗin bane Sam ya mance da ita ma a gidan ɗakin da aka shirya masa kayansa ya shiga sai da ya rage kayan jikinsa kafin ya watsa ruwa yana fitowa ɗaure da tawul wayarsa ta fara rurin neman agaji hannunsa a rike da fin ɗin tawul ya karasa gurin wayar a hankali ya ce Ahmad me kuma zan yi maka kafin ya ɗaga kiran hello Ahmad ina jin ka ango ka sha kamshi wato mun je siyo maka kazar aminci shine ka gudu ko ai sai ka ce muna baka son rakiyar Cikin jin haushin maganar tasa ya ce dakata Ahmad na ɗauka maganar arziki za ka yi min wallahi ba dan ka ambaci hakan ba sam na mance wai aure aka yi min. Daga can bangaren Ahmad ya zaro ido kana ya ce gobe za mu yi babban bako dan Allah kar ka nuna wannan iskancin da kuke yi saboda wallahi za ku iya barin baya da ƙura. Baba ya nemi guri akan gado ya zauna kafin ya ce waye zai zo filis ka sanar da ni. Usman ne wallahi jiya yake bani hakuri akan rashin halartar daurin auren da bai yi ba. mabub ya washe haƙora tare da cewa wallahi ina son in ga Usman. Akwai wata muhimmiyar magana da nake so mu yi da shi. Daga nan suka yi sallama Ahmad ya katse kira. Tashi ɗaya ya tsunduma kogin tunanin Huda da kuma shawarar da ya yanke a kanta. Sam yana jin zuciyarsa tana yi masa daci idan ya tuna ba ita ya aura ba. Sai yanzu ya gane ashe santa yake yi ba tausayinta ba. Hannunsa ya kai ya dafe goshinsa domin samu sama kansa mafita. a can bangaren Na'ima kuwa har ta sake wanka tana jiran shigowarsa san ba ta jin yunwa saboda tunda ta hango shi komai nata ya burin burinta bai wuce ta yi so da shi a gabanta ba Ga mamakin ta sai ta ji shiru har yanzu bai shigo ba. Tun tana duba agogo har ya kai ga barci mai nauyi ya dauke ta. A bangaren Mahabub tunanin sa inda zai yi huda ta samu gurbi ko da na aikatau ne a gidansa. Kawar da zancen ya yi tare da sanya doguwar jallabiya ya fesa jikinsa da turaruka. Kana ya kwanta bayan ya kwararo addu'o'in neman kariya a gurin Allah. baccin sa ya cikin nutsuwa tare da mafarkin huda. Rabi mafarkin sai ya dinga ganin ta tana kuka tana miƙo masa hannu tare da jifan sa da kyakkyawan murmushi. san da ke ratsa kowace halitta tare da shukoki na asbaha ne ya sa shi motsawa sai da ya addu'ar tashi daga barci sannan ya sako daga kafafunsa ƙasa ya wuce toilet a gaggauce ya alwara saboda har an shiga sallah ya jima a masallaci don har gari ya yi haske bai shigo ba karfe 6:30 am ya yi sallama daga bakin kofa tana zaune a falo sanye da t fara an yi mata rubutu da fink ɗin zare an rubuta hotkeys wando fink colony sai ya yi kyau da rigar da siririyar murya ta amsa sallama tare da miƙewa tsaye wandon ya kama ta sosai tana juyi ta ce sane da dawowa jin sunan ya yi kamar daga sama don ko da Dan ji bai yi masa kunnuwansa ba, bai kula ta ba ira raba ta gefen ta ya wuce kafin ya kai ga da handle din kofar ɗakin sa. Wayarsa ta fara rudi da sauri ya ciro ta aljihu. Ya kalli mai kiran. Usman ne yake yawo askarin ɗin wayar. Sai da ya waiga ya kalli Na'ima da ta mayar da hankalinsa ga waya sai kuma ya ɗaga mabab muna nan zuwa ni da salma in za ka ma shiri muke yi mabab ya dafe kirji a zuciyarsa yana tunan wulakancin da yi mata ɗazu ya fara tunanin anya kuwa ba za ta amince da buƙatarsa da wannan tunanin ya shiga ɗakin sa yana shawarta inda zai yi mata magana har ta fahimce shi sai da ya wanka ya shirya cikin shadda mai ruwa kofi ta sha aiki daidai misali sannan ya ɗora hula a kai tare da ɗauro agogon hannu sannan ya fito yana kallon lokaci ko da ya falo bai same ta ba dole ya sauke girman kai ya shiga bedroom ɗinsa ɗauke da sallama duk da basu dade cikin wannan halin ba ita kan ma babu ya haɗu ta ko ina sai yanzu ta gane shi duk da hakan bata damu ba saboda birge ta da yake yi Kujera ya janyo tare da cewa barka da safiya. Cikin zumuɗi ta amsa da barka lovely. Sai da ya ji wani ululin bakin ciki ya tokare shi. Ya kokarin kawar da shi kafin ya ce abokina suna hanya shi da matarsa daga Kaduna za su zo nan. Please girki nake so a yi musu mai kyau. Cikin rawar jiki na ce baka da matsala lovely in dai zaka taya ni mu shiga kicin. Abin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan ya faɗa a zuciyarsa. Cikin bada umarni ya ce suna hanya ya kamata a yi komai da wuri. A tare suka fito tare da shi ta wuce kicin shi kuma ya fice. saboda ya san duk wani abu na bukata akwai tarasa me za ta dafa musu kawai ta yanke shawarar yi musu jalam na shinkafa mai kayan lambu duk wasu abubuwan da za ta bukata akwai su hakan ya sa kawai ta kama aiki sosai kasancewar abincin ba wani mai yawa ba ne sannan kuma ta tabbatar da ya dahu ta sauke ta da zuba cikin food flux ta ajiye a dainin ta shiga tana markaɗa kayan itatuwa ta juya a jau kana ta ɗebo musu cincin da dubulan ta nemi faranti mai kyau ta saka ta rufe kana ta ka dainin ta ajiye wanda ta shiga wanda ta shafe lokuta bayan fitowarta tana tsara kwalliya ta ciro kaya kusan kala goma duk ba yi mata ba da ƙarshe ta sa atamfa ɗinkin bubu an yi mata sano kasancewar atamfar baka ni'ima kuma fara ce duk da ta ƙara da mai ta yi kyau masha Allah tana sanya sarkawa ita ta yi ringin da sauri ta zanyo kasancewa tana kusa da ita ta yi murmushi kafin ta ce anti batun sai kuma ta daga cikin sanyin murya ta ce anti da fatan kina cikin ƙoshin lafiya lafiya lau ina fatan ki ma haka ya aka ƙare daren jiya uhm, anti babu abin da aka yi wallahi batul ta zaro ido kafin ta ce yanzu a ina kike ina kicin ina girki yau yana da baƙi dan Allah ki tabbatar kin yi abinci mai daɗi ta inda zai je ya ƙara sanki Batul ta faɗa tana saurin katse kira sakamakon jin motsin shigowar Abba. Ajiye wayar ta tare da miƙewa ta ɗauki turare mai sanyin ƙamshi ta sake fishewa kana ta fito falo saboda tunda ta ga bai ƙaraso bedroom ta ba ƙila yana can. Wayar ta isa falon ta ga babu kowa sai ta ƙarasa bedroom samun ta yi a tsaye yana duba kayansa a cikin durowa ta baya ta ce alhaji na ina zuwa wallahi akwai wani mutum da zamu yi shine na rasa kayan da zan sa cike da kissa ta karaso ta zazzaba masa wani lallausan yadi brown color ta ciro masa hula da takalmi da taimakon sa ta sa kayan kana ta ɗaura turare da fesa masa tana ɗora masa hula ya hauyi mata mannin sabbin kuɗi na yan ɗari biyu farin ciki ya lulluɓe ta hakan ya nuna mata ya ba da kwalliyar da ta yi masa kenan amani asila inaya huda duk suna zaune a falo suna jiran fitowar abba ɗaga kan da za su yi suka gansu cikin wannan yanayi wasu yawa batul ta yi tana ce musu sai ina kuma. Amani ta ce gidan buro Mahabub muke son zuwa. An da kunya ta gama lullube shi ce to idan kun gama shirya yanzu zan fita sai mu tafi in sauke ku tunda duk hanya ne. Alhaji da sunan bari zuwa ko jibi sai su je musu. Bai kula maganar batul din ba ya shiga ɗaki ya ɗauko makullin mota saboda yau baya da bukatar direba ya fito yana ce musu ku zo mu je ya kalli batul ya ce sai mun dawo cikin sakin fuska ta ce Allah ya da ku lafiya suna fita ta yi tsaki tare da turo baki a fili ta ce banda kaddara da dukiyarka babu abin da zai sa in aure ka ta wuce kicin far suka koma suka dauki abin da suke bukata. lokacin karfe sha biyu da rabi suka taho fakin space dukkansu already dama tun jiya sun kira mahabus sun gaya masa za su taho suka bude mota suka shiga ina ya? a gaba Sumona a backside suka shiga. Addu'ar fita Abba yi lokacin da ya kawo bakin gate mai gadi yana daga masa hannu. Abban ya daga masa hannu shi ma yana murmushi. Suna fita a unguwar scout ce titi Abba ya kalla agogo ya ce ya kamata ku siya musu tsaraba kamar me da me za ku siya musu. Amani ta ce no Abba gara ka ba mu kuɗi mu je gidan Umman Huda. Kaga tunda ta yi aure sau ɗaya ta taɓa zuwa. Ok to gaskiya Amani kin yi tunani mai kyau. Na so in kai ku amma babu isasshen lokaci saboda karfe biyu za mu shiga mitin. Ya ciro dubu biyar ya basu sai da ya kai sa kofar gidan Mahabub sannan ya ajiye su ya juya sun yi masa addu'ar Allah ya tsare. Nokin suka yi a gitsin mai gadi da ke rusa gyangyaɗi ya miƙe da sauri tare da buɗe musu. Ya ce to ‘yan mata daga ina kuke tafi? kare musu kalloyi suna sanye da shadda Amy Green ta sha aiki ɗinkin doguwar riga daga ƙasa an yi mata ado da tsadaccen Ned babu wanda ya kula shi yana tsaye Asira ta ciro waya a yar karamar jakarta kana ta danna lambar shi ringin ɗaya ya ɗaga saboda wayar tana kusa da shi ga mu nan a bakin gate ba wani mai gadi wayar Asila ta miƙa masa. Washe baki mai gadin ya yana cewa a iyalan Alhaji ku shige ya bude musu suka karasa ciki. Kafin su kai kofar da za ta sada ka da shiga ɗakin min falo ɗin suka tsaya can. Amani ta kalli Huda ta ce Huda wallahi Allah san kiyaye Mahabub ke yi dan Allah kar ki haɗa masa zafi biyu kin ga auren nan ba wai yana so ni wallahi da a ce da ni Abba ya shawara cewa zan yi aure ki. baki ɗaya kunya ta rufe Huda rufe fuskar ta da mayafi tana murmushi Amani ce ta fara tura kofar falo suka yi sallama dukkansu. su. Na'ima na zaune akan kujera ta ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya. Bata san su ba amma sai da ta amsa musu sallama. Ganin fuskar Amani ne sanya ta gano ko su waye. Suka nemi guri suka zauna tare da gaishe ta. Cin yauƙi take amsa musu kafin shiru ya biyo baya. Ganin shirin yayi yawa ya sa Asila cewa ya babu yana gida ya fita. Na'ima ta fada a takaice saboda ta yi tunanin barci yake dan bata maraba da zuwan su. Ganin kiran Asila ne tabbatar masa da sun shigo gidan ya katse tare da miƙewa dama yana kwance ne ya sanya riga ya fito cikin takun sa na kai sai ta yi su kowa da ido da na'ima bai yi ba a barkunku da isowa my sister kun gaji ne ko kuma za mu je shan ice cream amma ni na murmushi ta ce wallahi za mu je dama jiya mun yi misin sosai miƙewa ya ɗauko ki har ya dauki atm din sai sa aljihu sai ga na'ima nan ta shigo muguwar harara ya galla mata ne yasa ta ja baki ta tsin saboda ta wani bangaren yana yi mata kwarjini fiye da tunani bai jira abin da za ta sake cewa bai ta zai wuce ta tare masa hanya ture ta yi har tana faduwa ƙasa ya wuce yana cewa bakin sun fasa zuwa ko kawo maganarsa akai bata yi ba tana yi masa Allah ya isa yana zuwa yace ce to ku taho mu ce suka miƙe ko wanke fuskar sa dauke da fara'a kai tsaye suka wuce parking space suka shiga mota iya iskan kawai suka sha sai fizza a ragowar siyayyar da suka yi aka yi musu mota ATM Habib ya mika aka cire kuɗin suka wuce gidansu sun yi kallon manomin daji iri-iri gajiyar da suka yi nisa suke wuce gurin hutawa da ke gidan su din Asila da Amani suka miƙe tare da cewa buru Mahbub za mu leƙa can gurin swimming pool ɗin can ina ya ta miƙe tare da tsohuwa da gudu tana cewa zan bi ku ganin duka za su tafi da ta miƙe ta ce dan Allah ku jira ni mabub ya kashe wa amani ido tare da yi mata alamar su wuce murmushi suka yi dukansu kafin suka wuce suna cewa bro mabub zai taho da ke har suka yi nisa hankalinta na kansu sai da mabub ya dora hannunsa a saman tebul din da ta dora nata murya ƙasa ƙasa ya ce hudu ina so in tambaye ki kar ki boye min komai ta yi ƙasa da kanta kafin ta ce Allah ya sa na sani ya mahabub a karatun boko a aji nawa kika tsaya da taimakon babana lokacin yana rayu na yi karatu har na wuce firamare yana shirin shiga JSS umma ta fara dafa min shinkafa da miya sai da ma jiran sa ya soso sai kawar da zancen ya ce amma yanzu kina da ra'ayin ci gaba da karatu sosai take jin nauyin sanar da shi gaskiyarta saboda gudun ɗora masa ɗawainiya bayan wacce mahaifinsa ke yi da ita. kar ki ji komai duk abin da yake ranki sada ni karatu ko aure koda ta zaro ido kanta a ƙasa tana dariya ina son in ci gaba da karatu ko da aji uku ne na JSS na kammala hakan yayi masa daɗi sosai saboda ko ba komai hakan zai dinga fahimtar da ita soyayyar da yake mata huda akwai wani wanda ya taɓa cewa yana son ki huda ta rufe ido alamar kunya ta ce a'a ya ma babu ai na yi kankanta shekaru na goma sha hudu ne fa kawai da girman jiki na yi na kara